أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار فعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار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 barkanmu da sake haduwa a wannan rana ta asabar 28 ga watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 wadda ta dace da 26 ga watan hudu miladiya 2025 Allah madaukakin sarki ya kaddara sake haduwanmu a wannan masallaci ware daidai wannan lokaci mai albarka da muka saba haduwa domin karatu cikin wannan littafi na ahkamul jala'is wa bid'aha na fadilatu sheikh al-muhaddith muhammad nasiruddin ibn al-albani rahimahullahu ta'ala kuma wannan shine zaman mu na darasin mu na uku a cikin wannan littafi mai albarka insha Allah muna ba babi na farko har ila yau inda ma dai magana yake magana kan ma yajibu alal mariri abin da ya wajaba akan wadda mutuwa ta halatto masa musamman ma tun da lafiya me ya kamata ya yi a matsayin shi na musulmi menene musulunci ya tanadar na ya aikata in ya tsanci kanshi a wannan halin mun karanta abubuwa guda hudu mun karanta abu na farko da yake magana a kan yarda da hukuncin Allah a kansa da kaddara abu na biyu ya zama zuciyarsa bai daga ƙaufewar rajayi abu na uku ya zama in akwai wani haƙƙi a kansa shi ne ku Ka kare kare dinga fatan mutuwa shine abu na uku da muka karanta abu na hudu ya zaman akwai wani haƙƙi a kansa ko na wane ne ko mai kankantarsa ya zama ya mayar da wannan haƙƙin ga wanda ya cancanci a bashi wannan haƙƙin to a yau za mu tashi abu na biyar maliki cewa wala budda min istijali bi mithli hadhihi yace babu makawa wajibi ne mutum ya gaggauta yin wasiya akan abubuwan da haƙƙi ne na wani akan shi to babu makawa ya gaggauta yin wasiya akan waɗannan abubuwan in ka fahimci cewa wajibi ne ka miƙa ma duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa to kuma ya zama wajibi ka gaggauta yin wasiya a kai yawan to akwai waɗanda za ka sanar da su cewa wane da wane da wane da wane suna da haƙƙi a kaina ko ka rubuta ko ka sanar ɗin rubutawa kai ka kafa shaidu a kan wannan rubutu wanda za mu zo mu karanta laifin babu makawa dole mutum ya gaggauta yin wasiya game da wannan haƙƙi na bayan Allah da ke kansa yace li qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama so da faɗinsa sa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa ma ri'in mri'in muslimin yabitu laylatayn wa lahu shay'un yuridu an yusi fihi illa wa wasiyyatuhu maktubatun 'inda ra'asihi Allah kuma alaihi baya dacewa ba shi cikin ɗabi'an mutum musulmi ya kwana har dare biyu alhali akwai wani abu da ya kamata yayi wasiya a kai kuma ya kwanta yayi yi bacci ba tare da wasiyan nan yana rubuce tare da shi Allah sai ce wasiyan ya zama aukawa wajen kansa mana kamar ya rubuta ya sa a ƙasan filansa kenan in case in ma ya rasu a wannan baccin an zo daga shi za a ga wasiyan a ƙasan manzo Allah sallallahu ce baya dacewa ga mutum musulmi hakan ta faru da shi ya zama har ya iya kwana dare biyu a jere wasiyarsa ba shi rubuce tare da shi ya ce bai dace ba ga mutum musulmi haka ana so mutum ya zamanto yana rubuta wasiyar sai na tana kusa da shi ko yana sanar da waɗanda su ne za su zantar da wasiyar bayan baya nan muka wanda muka fara za mu yi bayani ya kafa shida qala ibn umar abdullahi dan umar Allah ya kare da a gare shi yake cewa ma marrat alayya laylatun منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي Abdullahi dan Umar yace tun da na ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi haka to ban ƙara kwana ba face wasiyata tana tare da ni kullum wasiyata tana tare da ni in yau na rubuta na wayi gari na kai yamma ba mamaki abu ɗaya ko biyu su canja sai sake updating wasiyar an gane zuwa gobe da yamma kila wani abu ɗaya ko biyu ya sake canzawa sai tsara sake updating amma dai yake ban taba tun da na ji wannan magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ban taba kwana ba face tare da wasiyata qala rawahu shaykhani wa ashabu sunani wa ghayruhum sai imam bukhari da muslim sun fitar da wannan hadisin da ashabu sunan gaba ɗaya su da wasu sun fitar da hadisi wannan shine abu na biyar bai zama wajibi akan dukkan wani musulmi ya yi ƙoƙarin ya kiyaye kafin mutuwa ta same shi abu na shida ya ce wa yajibu an yi wusi li na alladina la yarithuna minhu ya zama wajibi mutum ya yi wasiya ma makusantansa waɗanda ba za su gaje shi ba in mutum zai yi wasiya akan wani abu na dukiyarsa da ya bari to baya yin wasiya ma wanda zai gaje shi an gane ku kamar da za mu zo mu karanta na sallallahu alaihi la wasiyata li warithil ku wanda zai gaje ka yana daga cikin wanda za a raba gadan ka da su to baka barin wasiya ka ce in na mutu a bashi kaza a dukiya ta ba a yi in ma kai ba za a zantarwa. ka dai faɗa ka ji daɗi Allah ya ji kanka amma ba za a yi ba amma ana yin wasiya ne ma makusanta waɗanda ba za su gane ka ba matukar ka san za ka rasu ka bar dukiya to yana da matukar muhimmanci ka yi wasiya ma makusantanka a ba su wani abu daga cikin abin da za ka bari malaci liƙaulihi tabaraka wa ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki a cikin sautin baƙara aya ta ɗari da tamanin daidai Allah ce ku tiba alaikum idha hadara ahadakum al in taraka khayran al-wasiyatu lil walidayn wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin Allah maɗaukakin sarki ce ku tiba alaikum an wajabta akan ku idha hadara ahadakum al idan mutuwa ta zo ma ɗaya daga cikinku in ka khairan in har ya bar wani abu na dukiya to alwasiyatu lilwalidai ai kutiba alaikum wasiyatu an wajabta yayi wasiya lilwalidaini ga iyaye wal aqrabina da makusanta amma wasiyan bil ma'rufi da abu sananne. babu wuce iyaka ko babu koro shine ma'anan bil ma'ruf kamar da malam ibn kathir ya rawaito fassarar malaman tafsiri akai ma'anan bil ma'ruf in ya tashi yin wasiyar to kar ya cutar da su magadan nasa kuma kar ya yi ma wanda zai musu wasiyar ruwa an fahimta ku kai shi yasa ko ayoyin gado dama Allah madaukakin sarkin ya ga baya sai ce min ba'di wasiyatin yusa biha aw daynin sai ce mi ghayra mudarrin ko ana raba gado ne bayan an zartar da wasiya an biya bashi amma wasiyin ya zama ba mai cutarwa ba ga magadan so da akwai wasiya mai cutarwa wanda za mu zo mu karanta ne fakara ta ta bakwai an gane haqqan 'alal muttaqina to haƙƙi ne na wajibi akan duk wasu masu takawa duk wani mai takawa mai tsoron Allah to haƙƙi ne akan sa na wajibi in ya tashi rasuwa kuma ya bar dukiya to yayi wasiya ma makusantansa haka kuma haƙƙi ne na wajibi akan sauran musulmai waɗanda suka ji wasiyar su zantar da wasiyar da aka bar musu matakar wasiyin ya zama bil ma'rufi an gane ku kisa ayan da ya biyo ba ta 181 Allah ce fa man baddalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu 'ala alladhina yubaddiluna duk wanda ya canza wasiyar bayan ya ji shi wanda ya wasiyin yayi wasiyan bil ma'ruf bai cutar da magadansa ba kuma bai rowa ma waɗanda ya yi wasiyan zuwa gare su ba sai wanda shi tashi zantar da wasiyan sai canza wasiyan Allah ce to fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddilunahu to laifin laifin canza wasiyan yana kan wanda ya canza shi wanda ya wasiyan ba shi da matsala shi ya koma ga Allah salin alu an gane ku yau wannan shi so haka yana da matakar muhimmanci mutum yayi wasiya mun fahimci cewa wasiya daga dukiyarka kai da Allah madaukakin sarki ya maka wadata a lokacin da kaga alaman za ta rasu to wasiya ga ga, ga makusantanka wajibi ne da umarnin alqur'ani alqur'ani a cikin suratul baqara aya ta 180 zuwa aya ta 181 kaga ba ganin dama ba kenan ko ba ganin dama ne. sai fakara ta bakwai abu na bakwai malai ce walahu an yusi بالثلث من ماله ولا يجوز الزيادة عليه abinda ke kan shi mai wannan dukiyar da ya zo rasuwa shine yayi wasiya da ɗaya ne bisa uku na dukiyarsa baya halatta yayi ƙari sama da haka mana duk abin da zai wasiya daga dukiyarsa yake a bayar bayan na mutu a bada kaza to ba zai bayi wasiyan abin da ya fi ɗaya bisa uku na dukiyarsa ba 1 over 3 kaya halatta ya yi ƙari a kan ɗaya bisa uku ya ce balil afbal an an ya gudda minhu li hadisi sa'adi bin abi waqqas ya ce kai hasali ma abin da ya fi falala ne ya bayi wasiyan da ƙasa da ɗaya bisa uku kar ma ya kai dan can ɗaya bisa uku kada kai ƙarshen kada kai bodan Yin zai wasu yayi abin da bai ma kai ɗaya bisa uku ba saboda hadisin sa'ad bin abi waqqas Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi sa'ad bin abi waqqas yake cewa kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi hajjatil wada' yace na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hajjin ban kwana hajji na farko kuma na ƙarshe na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so ɗaya aikin hajji a rayuwarsa ita ce ta farko kuma ita ce ta ƙarshe sai dai umara shine yayi da yawa Ya ce to a wannan aikin hajjin famaridtu maradan sai na yi wani rashin lafiya ashfaitu minhu al-maut kai har sai da na yi tsammanin ma ba zan tashi ba na yi tsammanin kawai wannan rashin lafiyar na tafiya ne babu tashi fa'ada ne rasulullahi sallallahu sai manzon Allah Sallasan ya zo ya ziyarce ni ya gaishe ni iyada kinan gaisuwar rashin lafiya ya ya ce bai ce fazara ni ba ku so da ziyara shine zuwa gaisuwa na yau da gobe amma mutum ke da lafiya ne shine na iyada ya ce fa'ada ni sai manzan Allah sallafin sai zo ya ziyarce ni ya gaishe ni gaisuwa ta rashin lafiya a ƙuntu sai na ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah inna limalan kathiran ya ni ina da dukiya mai yawa Allah ya mun dukiya mai yawa mai tarin yawa ko walan yarithuni illa na tulli. ko babu wani wanda zai gaci zai gaje ni sai ta guda ɗaya katal ta ɗaya katal nake da ita ita kadai ce za ta gaje ni ita kadai ce zan bari in na mutu afa usi bi thuluthai mali to shin zan iya yin wasiya in ce in na mutu a raba dukiyata uku a ba da biyu bisa uku a bar mata ɗaya bisa uku zan iya yin wasiya a hakan qala la manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a'a qala qultu sai na ce bi shatri mali to zan iya rabawa biyu daidai wa daida sai in bayar da rabi sai in bar mata rabi qala la manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a'a a thuluthu mali to zan iya rabawa uku in ba da ɗaya, in bar mata biyu bisa uku qala as-thuluthu wasulusu kathir manzo Allah ce ɗaya bisa uku shi ma dai na da yawa amma bai ce a'a ba an fahimta ku shi yasa wani masu ce in so samu ne mai zama ƙasa da ɗaya bisa uku tunda manzo Allah ce shi ma yana da yawa an gane ku saboda in dai ita kaɗai ce musamman a lokacin za ga kila sauran 'yan uwan ba musulmai ba ne to akwai abin da ake ga a rabon gado ake ce mutum ya an ba mutum dukiya raddan bayan ya an ba shi dukiya irsan inda in ya rasu ya zama ita kaɗai ɗin ce ila sauran yan uwan shi ba musulmai ba ne misali ha in aka raba aka bata kasanta da ya ce a bata a matsayinta na mace sauran da ya rage sai a sake mayar mata a ce raddan an mayar mata yanzu sauran ba ta ce a matsayin gado ba ta ce a matsayin babu wanda zai gada ce ta kwashe kayan an fahimta ku to shi ne maza Allah sallallahu alaihi sai ce to shi ma ɗaya bisa uku ɗaya na da yawa amma bai ce a'a qala sai annabi sallallahu alaihi shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce naka ya sa'ad ce lallai kai ya kai sa'adu an tad'a ka azmiya? ka bar magadanka a cikin wadata khairul laka ya maka alkhairi min an tada'ahum alatan yatakaffafuna an-nasa ya maka alkhairi sama da ka bar su cikin fatara su koma suna roƙon mutane wa qala bi yadihi manzo Allah ya ishara ya takaffafuna nasan ya ishara da hannunsa haka yanda mutum yake roƙo yace ya ji maka alkhairi saboda ka bar su cikin fatara su koma suna roƙon mutane sai ce innaka ya sa'ad yace lalle kai ya kai sa'ad lan tunfika nafaqatun tabtaghi biha wajha Allah ta'ala illa ujibta 'alayha babu wani abu da zaka ciyar daga dukiyanka ya zama wannan abun ka ciyar ne saboda neman yardan Allah ta'ala face Allah madaukakin sarki sai ya baka lada akai yace hatta luqmata yaj'aluha fi fihi imra'atik yace hatta loman tuwo da zaka sanya a bakin matanka sai Allah ya baka lada akai an fahimta ku to kaga a wannan wannan wannan maganar da Annabi sallallahu alaihi wasallam masa na karshe din yana nuna masa cewa in ma lada yake so ai hatta ciyar da iyalansa da zai da ƴaƴan shi ma akwai lada shi ma lada zai samu lada ne yasa zai yi wasiya da dukiyar gaba da aiko so da kwadayin lada to su ma barin musun akwai lada shine abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya masa ishara zuwa gare shi an gane ku qala fi sa'di fa kana ba'da thuluthi jaizan ce wannan sai yake nuna cewa ashe ɗaya bisa ukun shi ya halatta malaki wannan hadisin akhrajahu ahmad والسياق له والشيخان والزيادتان للمسلم وأصحاب السنن يتي إمام أحمد يفتد شيء إمام بخاري ده مسلم سنفتد شيء لكم صورا أصحاب السنن قال ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس الله يقاري داء غريسو تشيد ما هيتنسى عباس بن عبد المطلب يكي تيوا وجدت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية yake naso mutane su ɗan ƙara gangarowa daga ɗaya bisa uku nan zuwa ɗaya bisa hudu yake li annan nabiya sallallahu alaihi sallam qala as-thuluthu kafir yake saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai ɗaya bisa uku shi ma yana da yawa an gane ku sai dan Abbas to da wannan dalilin zan fi son mutum ya zama to ya gangaro daga ɗaya bisa uku nan ya je ɗaya bisa hudu an fahimta ba malik wannan magana na ibn abbas kuma imam ahmad da imam bukhari da muslim da imam al-baihaqi da wasu su so rawaito shi insha Allah ta'ala wannan shine abu na na bakwai cikin abubuwan da ya zama ya wajaba akan dukkan wani musulmi ya zama ya kiyaye musamman in ya ga alamar mutuwa ta zo masa musamman abu na takwas malake wa yushhidu ala zalika rajulaini adillaini muslimaini fa in lam yujida fa rajulaini min ghairi almuslimin yace mutun ya kafa sheda akan wasiyar nasa ga mutane guda biyu adilai musulmai ibrahim mutum ya kafa shaida da mutane guda biyu adilai musulmai in ba a samu mutane guda biyu musulmai adilai ba to babu laifi a samu wasu mutane guda biyun waɗanda ba musulmai ba amma sharaɗin farko ya zama wanda za su da su zama mai musulmai wannan akwai kalubale ga gare mu ko a wannan zamanin za ga yawanci irin waɗannan wasiyoyin yawanci lauyoyinmu su suke suke rike da shi to za bai kaga wannan yana nuna cewa bai halatta kai amfani da lauya wanda ba musulmi ba irin wannan sai in babu kuma babu ne kaga bai halatta ba za ku ji ma inda qur'ani ma ya faɗi ma inda yuwan a ce ba a samu musulmin ba a ba da a garin musulmai a ce baka da musulmai da za su da za ka kafa su shaida akan wasiyar ko ba haka bane sai dai an samu wata laluran sabanin wannan wanda za mu zo malaki cewa ala an yastawtiqa minhuma inda shak bi shahadatihima hatta ma a bayanuhu fi qawli Allah tabaaraka wa ta'ala kuma su waɗanda ba musulman ba in suka zo ba da shaidan za su yi rantsuwa a lokacin da aka samu shakka gwargwaron kuma za su yi gwargwadon yadda bayanin hakan ya zo a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki yayi bayanin yadda za a yi abun a cikin suratul maida aya ta 106 zuwa aya ta 108 Allah ya bayanin yadda ake kafa shaida a yayin wasiya Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani shahadatu bainakum Iza hadara ahadakum al-maut shaidan da za a samu tsakaninku idan mutuwa ta zo ma ɗayanku hinal wasiya a lokacin da zai yi wasiya shaidan shine itnani zawa adilin minkum a samu mutane guda biyu ma'abota adalci a cikinku a yaren shari'a in aka ce mutum ma'abocin adalci to abinda ake nufi ya zama ba fasiki ba yana da muru'a yana da mutunci a cikin society a cikin society gane ku yau ba mashayin giya ba ba mashayin taba ba ba makaryaci ba ba wanda aka san shi kwato tammaci amana ba ne gane ku shine sune adilai Allah ce to a samu mutane guda biyu adilai daga cikin ku ba na daga cikin ku ku musulmai aw akharani min ghayrikum in ba a samu musulmai ba to wasu guda biyu daga wasunku wanda ba ku ba mana waɗanda ba musulmai ba kenan to yaushe ake tunanin a samu wanda ba musulmai ba shine in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut shine in kuna halin tafiya ba kuna gari ba ce musibar mutuwa ta abka muku mutum yana halin tafiya ba yana garinsa ba sai mutuwa ta zo masa ko babu wasu mutum musulmai da zai kafa shaida akan wasiyarsa to babu laifi ya samu wasu wanda ba musulmai ba su zama shaida to in waɗanda ba musulman ba ka kawo shaidan ga ɗan uwansa kawai suna zuwa za a ƙarfa Allah ce a tahsunahuma min ba'di salati sayuqsimani billahi za ku tsare su bayan sallar la'asar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in su za ce to ku tsaya sai mu yi sallar la'asar yasa sallar la'asar da bayan sallar la'asar lokaci ne mai tsadan gaske a musulunci da duba rantsuwar ma Allah ya ce su bayan sallar la'asar za a yi ku tsare su ku ce to ku tsaya ana yin sallar la'asar sai ku zo Allah ya ce ta habisu na sai ku tsare su fa yi kusimani billah sai a ce to ku rantse da Allah ku yi rantsuwa ku rantse da Allah Allah ce in irtabtu in kuna da shakka la nashtari bihi thamanan qalil thamanan walau kana za qurba ku ce ku rantse da Allah wannan shedan ba za ku yi wani abu dan ku samu wani abu na dukiya da shi ba mana ba za ku canza shedan ba za ku faɗi sabanin abin da dan mu ya faɗa ba wani ba zai siya ku ba ya sa ku canza asalin wasiyyar da dan uwan mu ku ce su rantse da Allah su rantse wala naktumu shahadat Allah ku ce murmun rantse da Allah ba za mu koye shedan da muke tsakaninmu da Allah ba inna idhal laminal athimina ku ce mun rantse ya Allah ka kama mu da laifi in muka canza wannan shedan ku tsare sai su yi wannan rantsuwar fa in usira ala annahu mustahaqqa isman in kuma daga baya bayyana cewa ai sun cancanci laifi ma'ana sun yi ƙarya a shaidan akwai ƙarya a ciki to ni ya fa'aqarani yaqumani maqamahuma min ta haƙƙa alaihimul aulayan sai a samu wasu mutane biyu waɗanda suka cancanci walittakan wannan da ya ba da wasiyar su yanzu sun kawo wasiyar ɗan uwanmu bayan sun rantse sai daga baya muka samu shakka muke ganin akwai matsala a rantsuwansu to mu wanda dan uwanmu ne ba su shedan sai mu ko mu zo mu rantsi mu mu zo mu rantsi fa yuqsimani billahi la shahadatuna ahqqu min shahadatihima sai mu mu zo mu rantsi da Allah cewa da suka fara din nan ƙarya ne kuma shedan mu yafi shedan su ƙarfi an gane ku sai Allah madaukakin sarki ce wala ko wa ma'tadaina inna idan lamina zalimin mu rantse da Allah cewa kuma rantsuwan da muka yi ba mai rantsuwa ba ne na ta'addanci kuma ya Allah in ta'addanci muka yi ya Allah ka samu cikin azzalumai bayan in mun fahimci cewa akwai ƙarya a shekan da suka yi ne da suka bayar Allah ce zalika adna an ya'tu bi ala wajhiha Allah ce yin hakan shi yafi kusa da a zo da shedan yanda take ba tare da an canza ba aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim kuma za su ji tsoron kar a samu wasu zo su yi rantsuwa bayan nasu rantsuwan su warware nasu rantsuwan ya bayyana cewa su makaryata ne Allah ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah wasma'u ku saurari wa'azin da Allah yake muku wallahu la yahdi alqawmal fasiqina lalle Allah madaukakin sarki baya shiryatar da waɗanda suka zama fasikai to wannan abun ya faru a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai wani wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma lokacin ba su musulunta ba da tamimu dari da adi ba ba adi bin hatim ba wani adi din na daban sun tsinci kansu a halin tafiya da wani sahabi musulmi daga garin madina a hanya sai mutuwa ta su wannan musulmin sai ba su wasiya ya danka musu dukiyansa da wasiyan yanda yake so a yi da dukiyar sai ba su da suka zo garin madina suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama labari wane da muka fita tare muna tafiya mun hadu da wane a hanya amma ga matsalar da ta faru ga matsalar da ta faru kuma ga wasiyar da ya bar mana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan ku jira bayan sallar la'asar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kai da su yace su yi rantsuwa suka yi rantsuwan yadda qur'ani ya faɗa to sai uwan wanda ya rasu sai suka karbi dukiyan suka ji, da suna bincikan dukiyan sai suka rasa akwai wani kullin zinari sai ba su gani ba kaga wa in utira ala annahum istahaqqa ithman kenan ga wani abu na dukiyan wanda sun san yana cikin dukiyar ɗan uwan nasu ko ba su gani ba sai suka suka kau ƙara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam aka binciki su waɗannan waɗanda ba musulman ba ba samu daga gurinsu ba wata rana sai aka ga wannan kullin zinarin a wajen wani mutum daga makka a ina ka samu ya ce siya a wajen waka siya ce ce ke faɗi sunan waɗanda ba musulmanmu da aka bar musu wasiya da dukiya su kawo annabi sallallahu alaihi sai kira su ɗan uwan wanda ya rasu yace to ga labarin da ya zo me za ku ce kuma za ku rantse su ma sai suka rantse da Allah cewa su suka fi cancanta a ƙarfin rantsuwar sama da wa'incan wa'incan sun canja wasiya maza Allah salatu sai dauki wannan kullum dinarin sai ba su an fahimta ku to tun lokacin bai kara faru ba sai lokacin da Sa'ad bin a ba na Abu Sa'id bin khudri yana yana gwamna a Madina sai lokacin shi kuma irin haka ya sake faruwa shi ma sai maimaita irin wannan hukunci da suratul Ma'ida yayi bayani an fahimta ku ashe abin da yake nuna mana shi ne. wajibi ne in za ka yi wasiya ka kafa shaida in ya zamanto akwai lalurar da ta sa baka samu sheda musulmi musulmai da za su zama maka shaida akan wasiyarka ba to babu laifi ka sa waɗanda ba musulmai ba su zama me su zama in waɗanda ba musulman ba suka zo da shaida wajen ƴan uwan wanda ya wasiya to su kuma wajibi ne su tsayar da su su sa su yi rantsuwa da abin da suka yarda da shi za su rantse kuma bisa wannan ka'idar su rantse da Allah ba za su sai da wannan shaidan ba su rantse da Allah cewa in suka yi canza wannan shaidan Allah ya sa su cikin masu laifi ya kama su in suka yi wannan rantsuwan ko bayan sallar la'asar to sai a ƙarfi wannan shaidan in daga baya abu ya bayyana ake ganin cewa akwai kuskure to babu laifi a yi watsi da rantsuwansu tare da rantsuwan waliyan waɗanda wanda wanda ya rasu an fahimta ku su aka karka yi wasiya babu babu shaida musamman wasiyar abin da ya shafi abin da ya shafi dukiya Allah madaukakin sarki ya mu dace abu na tara ala ce wa ammal wasiyatu lil walidaini wal aqrabin alladhina yarithuna min al musi fala yajuz yace amma mutum ya yi wasiya mai iyaye ko makusanta waɗanda za su gaji wanda ya rasu to wannan bai halatta kamar yadda muka yi ishara ɗazu ko za ka yi wasiya daga dukiyanka a ba wani wanda wannan yana da gado a cikin dukiyan ba za a yi ya ce fala ya juzu li'annaha mansukatun bi ayatil miras so da wannan hukuncin an shafe ta da ayar da ta magana akan rabon gado وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم البيان في خطبة حجة الوداع كما أن الله صلى الله عليه وسلم يأي بيان حكا حكير بيان وخطبا سا نهج بنقوالا فقال من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم سيتي inna Allah qad a'ta kulli haqqin haqqahu yace lallai Allah madaukakin sarki ya ba dukkan wani ma'abocin haƙƙi haƙƙinsa yarhamukallah yace fala wasiyata liwarithin sauraka babu wasiya ga wanda zai gado duk wani ma'abocin haƙƙi Allah ya riga ya raba ya ba kowa haƙƙin shi saka daga yau duk wani wanda yake da gado to ba a yi masa wasiya ba a yi wasiya a ce a bashi wani abu hadisin imam abu dawo da imamu turmidi da imam albayhaqi duka sun fitar da shi insha Allah ta'ala to wannan wannan kirsur aka ba a yi wasiya ga wanda shi yana cikin waɗanda za su yi gado Allah maɗaukaci sarki ya latar da mu insha Allah ta'ala anan zamu kasa aya anan abinda muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada akai abinda muka faɗa da kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya fi mana Allah muke roƙo ya tsada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira na'am wasiya na'am na'am eh ya yi alkawari kai eh, eh. ba wasu ba ya ce maganin wasiya sai zan mutum ya yi alkawari ne misali in ce na baka mashin dina amma baka zo ka ƙarshen mashin ɗin ba in baka ba sai na mutu ya wuce kake nan a ba za a zai ba wasiya ba ne alkawari duk lokacin da aka maka alkawari sai wanda ya maka baka karfe wannan abin da aka maka alkawarin ba ko aka maka kyautan ba har wanda ya maka kyautan ya mutu to shikenan ya wuce ka ko ka zo ka faɗa mana cewa amma kafin ya rasu ya min kyautan kaza za ci alaba da ladan jin da kai nawa ba za a baro Allah bai bashi ikon ya baka ba hmm. Allah ya sa ba rabanka bane an gane ku wannan shine kaida yi mutum ya yi kyauta ya bayar in kai da aka ba ka yi gaggawa ka je ka karfa da in rai ya halin shi ke ya wuce ka ba za a zama ba Allahu a'lam wa alaikum eh, yake cewa mecece fa'ida da ta sa haka keɓance bayan sallar la'asar da yin da yin rantsuwan gaskiya ban karanta wata wani abu da wasu maluma suke faɗa abin da kawai wannan da yana nuna maka cewa lokacin lokaci ne na musamman yana nuna maka lokaci ne na musamman kawai amma menene ah, specific hikiman da ta sa aka yi hakan Allah madaukakin sarki bai bayyana ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi bayani an gane wallahu a'lam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم وتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله